yau lahadi 21 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a irin waɗannan lokuta wannan masallaci waɗannan ranaku muna karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma cikin surat yasin mun tsaya aya ta goma sha takwas لهم تسع آيات ربنا يكون شاكرا نطيع آيات يكون شاكرا ومقايدة تذكرا سوا إن شاء الله لهم تسع آيات يكون شاكرا بي zai zama darasi na hudu a cikin sura muna kwace Allah ya samu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاءوا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون waɗancan mutanen gari kafirai kenan suka ce suna shi'unci da manzannin da Allah ya aiko cewa su suna ganin manzannin ma suna jawo musu masifa suna jawo musu damuwa talauci da yanayi saboda haka in manzannin nan ba su daina irin su zuwa ga ta Allah ba za su jefe su ko da miyagun maganganu ko jefe su da duwatsu sannan za su ɗanɗana musu azaba ƙwalu sai manzannin suka ce musu ƙwa'iru kuma a ah. kawai dai shi umcinku na tare da ku duk inda kuka samu matsala ku daga kanku ne inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum in kaga musiba ta samu mutane to sakamakon miyagun ayyuka da suke yi ne da suka ce musu kawai ku kuka jawo kanku matsala a inda kirtun kawai don dai an muku wa'azi shikenan sai ku ce wai akwai matsala don an ce a gyara shikenan kawai sai a ce akwai matsala bal ina tun qaumun musrifun ku kawai mutane ne masu barna a doron ƙasa kuna sabon Allah kuna barna kuna yin abun da bai dace ba shine abun da ya sa matsaloli suke kewaye al'umma yawan barna yawan matsaloli da za a samu da jarrabawa masu mamaye al'umma amma in al'umma suka tsaya a kan gaskiya suka jajirce a kan dokar Allah to za a samu karancin damuwa za a samu damuwoyi za su tafi da kansu duk za su za a rasa ina suka yi amma lokacin da yawan sabon Allah yake nan to za a ga damuwa wanda ba a san kansa ba Allah ya kiyaye wannan manzanni suka gaya musu sun karyata manzanni manzanni sun jajirce su ma sun jajirce akan kafirci وجاء من أقصى ya fa sai ga wani mutum daga can wato tsakiyar madina ko kuma daga can kololuwar garin sai ga wani mutum ya taho ya a yana gaggawa yana sauri ya ga ana karyata manzanni gaba ɗaya hankalin ke tashi ya ga ana karyata manzannin Allah subhanahu ta'ala ya ga mutanen su za su shiga halaka saboda shi yana mamakin ya za a karyata manzannin Allah ta ya qaumi ya ku mutane ittabi'ul mursalin ku fa manzanni ba waɗannan fa manzannin Allah ne ku bi su kawai ku samu sa'ida yani abin da suka zo da shi shine shirya ittabi'u man la yas'alukum ajra ku bi wanda bai tambaye ku lada ba bai tambaye ku wani abu ba ku bi shi wa hum muhtadun alhali su suna shiryarwa zuwa ga tafarkin Allah suna shiryar da ku ko ba ce musu ku ba su komai ba ba ce ku ba su komai ba ku bi su yawanci in aka zo aka ce mutum zai dogara da tambayan mutane abu to darajar su za ta faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana in kana son mutane su soka ka yi abun hannunsu idan kana son Allah ya soka to idan ka yi abun hannun mutane sai mutane su soka idan ka yi sabon Allah sai Allah ya soka amma idan mutum ce yana so abu wani mutane za su gaji da shi balle ma ya zama mai tambayan su don mutum yana aiki na addinin Allah ya sani cewa aikin addinin Allah ce ya iya abin da zai iya ya karfin sa kawai abin da ba zai iya ba dole bane sai yayi zaka tambayan mutum ya maka wani abu naka dama ma in tambayan mutum ya yi wani abin addini ne wannan da sauki a ce wane da wane ku yi wani abu na addini a gina kaza wane da wane a sayi kaza duwana na aikin addini amma naka na kanka kumun kaza ku bani kaza wane bani kaza wane imun kaza wannan manzannin Allah ba sa yi don sun san Allah suke jiran lada abin su kuma shike azurta su inda ba sa tsammani shi yasa manzannin Allah kuna iya kwana da yunwa su ini da yunwa ba wanda yake sani annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyiduhum shugabansu a cikin wannan bangare zai sha wahala ya sha yunwa ba wanda zai ce ya bashi sai dai shi kawai yake burin ya bayar ba ka wannan shine ɗabi'ar manzannin Allah kowaye a cikin annabawan Allah za ka ga ya ce wala as'alukum alaihi ajra ko wa ma as'alukum alaihi ajra ban tambaye ku wani abu ba ban ce ku bani wani abu ba cewa a baka wani abu wannan shine matsala gaba ɗaya karka zo kana magana shi to abinda addini zan je in aiki ya kamata a bani a baka ne ba mu muka ce a zaɓe shi ba ya kamata a bamu ya ba kun ce a zaɓe shi don abokan abokan kun ce a zaɓe shi don ya yi aiki ne ana kyautata zaton cewa wani zai yi aiki sai ka ce eh, a zaɓe shi muna kyautata zaton zai yi aiki sai ka zo ka ce a ah, mu ne muka tsaya tsayin daga muka ce a zaɓe shi yanzu ya ce kuma ba zai ba mu ba a to in dai wannan ne an samu matsala saboda haka ba a tambayan mutane lada ba a tambayan mutane wani abu kawai ka dogara ga Allah ba wa maki su kawo su baka wani abu su da kansu in mutane suka baka abu da kansu wannan falala ne kawai daga Allah sai ka karba ka gode musu ka musu addu'an alheri amma ka tsaya ka tambayi mutum tambayan mutum balle ma a yau tambayan mutum za ka sha wahala ne kawai za ka sha wahala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi alkawari ya ba da garanti wanda ya rayu a duniya bai tambayi wani wani abu ba ranar kalmar gyama ya zo ya kai shi aljanna shi ya masa alkawarin kai shi aljanna kaga wani aiki ne wanda nan sallallahu alaihi suna ashe baya taɓa goyon bayan tambayan wani daga cikin abin da ke ganar da mutane cewa wannan manzo ne na gaskiya manzannin Allah ba sa tambaya ba sa tambayar mutane wasu abubuwa kowa ya ta kanka sai dai su tambayi mutane su zo su gina addinin Allah ku yi kaza ku yi kaza don addinin Allah ya ci gaba nan, amma wani abu nasu na bukata annabawan Allah suna zuwa su yi kasuwanci suna zuwa su je gona suna zuwa su yi sana'o'i annabawan Allah suna sana'a su kira ne su dinki ne su dukanci ne duka daga cikin annabawan Allah sun yi wannan ba wanda ya nade hannu kawai yana gina a bashi ko ya tambayi mutum a bashi saboda shi ne wa'azi a amma in mutum ya yi tunani ya ba wa mutum don yana wa'azi ko yana karantar da mutane a addini to wannan kuma wata falala ce daban babu laifi cikin ya karbe ta haka Allah subhanahu wata'ala yake ba da labari yadda wannan mutumin ya zo da gaggawa cikin tashin hankali ke mamakin mutane ta za su kare ta manzani ita su yi manzani yace ku bi wanda bai tambaye ku waɗanda ba tambaye ku komai ba wahum mutadun alhali suna shiryar da ku zuwa ga hanyar gaskiya wa maliya an karanta wa maliya da a'budu allazi fatarani yawa wa maliya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكرون إني الربا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين duk abin da mutum zai yi ya kamata ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala baya tunanin wani ya bashi wani abu kai ka zama kana tunanin kai ka bayar amma ba dole bane ka zama mai bayarwa don Allah ya raba arzikin kowa da irin yanzu wani yana da tarin abubuwa wani ba shi da kowa amma yadda Allah ya tsara nan kawai kowa ya yi haƙuri da yadda yake amma kar ka zama ka kashe zuciyarka baka abubuwa zama mutum yana da sana'ar da yake yi in sana'a ne ko yana da shagon da yake da shi komin karancinta ko me dai yake yi don ya tabbatar ya samu rufin asiri daga Allah mutum zamanto yana yin wannan yana addu'a a amma idan wani dalili ya zo ne ya samu wani abu kuma zai gode wa Allah in wani ne ya masa hanya ko wani ne ya bashi ya yi addu'an alheri shi kenan saboda haka amma kar mutum ya kashe zuciya kar mutum ya rinka damuwa da tambayar mutane tambayar mutane yana zubar da daraja yana zubar da mutuncin mutum kuma Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda kai yana zubar da mutum yana cire naman mutum a fiskan ranar tashin alƙiyama zaka magabata ba su da wannan ɗabi'a ne wannan ɗabi'a ce irin tamu yawanci wanda za ku ga mutane sun saba mutum ya tambayi wani kuɗi kuɗi ma ka tambayi wani ba ni kuɗi ba rance ba ba komai ba sai ya baka kuɗi za ka sai kaza ya baka kuɗi za a yi kaza wannan ɗabi'u ne wanda suka zama eh, ruwan dare a rayuwa to wannan gaskiya ba ƙaramin kuskure ba ne da laifi mutane wani wani za ka ga ya yi kirga don wane kawai yana da kuɗi da ta wani ya zama ɗan majalisa a jiha haka kawai sai mutum sai wani ya baka labari kasan albashinsu kuwa albashinsu kaza ne shikenan ko da gaske ne ko ƙarya ne ko yaya ne kawai shikenan da ka gan shi sai ka riga filin wannan kuɗin kawai suna aljihunsa sai mutum ya je gurinka imin kaza wancan ma mutane al'ummar mu gaskiya idan mutum Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe shi da jagoranci a wannan al'umma to to yi da gaske kawai wajen addu'a kawai a bar shi da jama'a da ba su fahimci me ma rayuwar duniya ba shi kadai kawai ya shi yanzu misali a ce an naɗa ministoci ni wata nawa ne da naɗa ministoci ne a zuwa yi wata nawa ba su ka wata uku ba wani ya zo ya ce ga bil na takarda sama da miliyan uku sama da miliyan uku minista ya mutu yanzu wannan in ba mahaifiyar mutum ba ne ko ta ce wata uku da naɗa shi ka za wani za kawai in aka ce minista wani ya ɗauka rijiyar kuɗi ce <laughs> a abuja yau aka sa su su je su rinka kwasowa sai su rinka zubowa mutane ina zama haka ne amma in ba haka wa wani rikin ya a bai kama ina ya dosa ba bai abunan wato al'ummar mu idan aka ce ka zama ka samu jarrabawa da jagoranci to al'ummar mu kawai rashin fahimtar me ya aikin ka da me ya kamata ka yi da me kake samu da me nauyin da yake wuyanka rashin wannan fahimtar ya yi yawa al'ummar mu don haka ya sanya kawai mutane su komai sai aka dauka harka ta za a samu kuɗi za a samu kaza sai dai kawai a ita haƙuri da da rayuwa amma dai mutane suna da buɗantar fahimta ka zauna kawai kana jiran wani ya maka ka ana abu ba yana da matsala gaskiya yawa ta matsala idan ka juye wa mutum a wasu abin bin na sama da ka ga mutane sama da mutane hamsin ko wani abu idan misali a ce za a ajiye maka naira miliyan 100 ba za ta yi wata ba in kace za ka ba wa inda mutane to wani wani irin tunani mutum ya rinka kirkiro abu ne kawai ya jinjina wancan ya ce wancan wancan ya ce wancan abubuwa shi yasa gaskiya najeriya lamarinta daban ne a duniya lamarinta daban ne a duniya al'ummanta daban ne a duniya al'ummarsa daban ne a duniya ba fahimci da yawa daga cikinmu ba a fahimci menene aka sa a gaba ba me za a yi ba me ya kamata a yi duk ba fahimta ba sannan in kana neman haɗama in ka samu yin to kawai ka tsaya a nan wanda yake duk ya samu dama yana da haɗama ya ɗebe abin da zai samu in yana da shi in bai samu ba yana da gurace-gurace sannan ga ga yawan kwaɗayi mutane irin kasashen eh, waje inda yawanci eh, fararen mutane har bakaƙe kasashen afirka wato ba wani wanda yake tunanin dogaro da wani ba wanda yake jiran wai da safe ya tashi ya je kofar gidan wani wai ya shi abu wato ban da dabba ba wanda ya kwace ba gaskiya mutum ya tashi ya je kofar gidan wani kawai ya bashi wani abu da gangan lafiya kalau ba ba bayi ba komai ba haka kawai nauyi ne tunani amma al'umma mu kullum ana irin wa'innan maganganu. in an jima kaɗan zai kawai ba taɓa yi ba bai hana komai ba bai hana komai ba ina da al'umma ce wanda jama'a suna da yawa wani ma bai san an faɗa ba wani kuma abun da kake faɗan inda irin wannan maganar kake ko yana zaune to gangan sa ne a to yau kai jiya ke kawai sai ta ji can an jima za su yi gasa yin magana na kowace magana ko bai sani ba <laughs> saboda ba abun da yake ransa kake wada ba don ko sai kyale ka da ka. gobe ka ganshi yana yi kiki ba jiya muka wada ba shi ai bai ji gurin ba <laughs> ba shi ya kawo shi ba sai za yanzu dai a ci gaba da aya kawai ana fassarawa <laughs> don mu samu mu bayyana mu wuce amma ba ta wani da abu ne a yi ta maganganu sai ga abin ina ba ya canji ba canji mafi yawa ta yan kalila amma da amma gaskiya abubuwan akwai bukatar mu sai ta kanmu sosai akwai bukatar mu koma mu fahimci Allah subhanahu wata mu gane cewa wai ne ne ne roƙon mutane ne abin da zan ga mutane mai cikakkun mutane da suka zauna suna nazari duk abin da mutane za su yi ko a ƙungiyarci a addini ko a ne duk abin da mutane suka haɗu suka so mutum za su ba sa tuna yi wa san sai so mutum to wani zai yi kaza a jirgin wani a tambaye shi kaza yanzu na da za mu haɗa a gina masallaci to kawai ba wanda zai tuno cewa ta ina za mu fara sai kawai to dawa dawa za mu samu su za su mara sallah kawai a share fili sai su da sallah wata ran a yi bulo wata ran a yi kaza a cikin wannan ya yi wannan ya yi kaza wannan amma ina ka samu wani da kan sai ka kai ni nake son in gina masallacin sai a gode Allah kuma ya masa addu'a alheri amma kullum aikin alheri da ya zo musulmai sun haɗu shi nan kowa wani shi talaka ne a cikin da ke mutum yanzu wani ne su kunna mai kuɗi shi ne mai gina kullum a haka kawai lissafa waɗansu mutane yau da ka san sunan masu kuɗi kuma in masu bayar ba a zage su a ce ba sa taimakawa ba ka san halin da mutum yake ciki ba kai ne kawai kake kirga don shi ne kuɗi wani idan an raba bashin da yake kanka da kayan da ya karɓo wanda ba naka ba da balance yake so ya yi na gudun da zai sake karɓo kuɗin kaya da za a raba muku ku kuka yi mutum kowa ba zai yi bacci ba amma kuna son wai dole sai a ba ku kuɗi ko za ku gina masallaci ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi kawai zuwa yayi yace filin da za a saya aka ce aka ce na marayu ne ce to akai na ni zan biya sannan aka share fili kawai tare da shi ake tona gurin ake abin kawai ko ya zama ko waje so amma mu kullum kawai ko a ina ko a makaranta ko duk wani organizations ko wani union har da na sunan idan suka zauna za su ɗanyi wani abu wani man gamawa suka suka suna lissafa maka masu kuɗin gari wani za mu sai shura maka takarda ya ba da kuɗi kaza wani ga kawai kawai haka ɗabi'a ce haka ɗabi'a ce saɓanin yawancin mutanen duniya akwai wani mutu a malaysia ya wata rana ya gayyace ni muka je wani gari a wata jiha ita ci kaga wannan masallaci to familin gidanmu ne muke tabbin kowa kowa zai ba da kaza kowa zai ba da kaza sai da suke kusan shekara goma sha uku suna tabbin juna sannan suka gina wannan wurin aka gina da gidan liman da gidan ka haka ke yi kaga sun gina masallaci domin Allah kowa a cikin sha'ala da gina masallaci amma mu kawai sai dai a zuwa a yi kawai uwa ne a jibin wani a sai ko an taru an ko ka rubuce ko ku wani bayani sai ku rubuta miliyoyin kuɗi a ƙasa sai a tura mutane haba duk irin wa'in abubuwa eh, shi yasa alhamdulillah a gsc suka ce ba wa ya kamata ba za a sake fita tambayan wani kuɗi ba in ba za mu iya gina masallaci wato mun rinka sallah waje in mun yi masallaci in ba za mu iya sa masa lasu ba a yi sallah ba lasu ba dole ne in ba za mu yi masa fenti ba ba wanda zai zo sai dai in kai kawai ka gani ka ga ya dace ka yi ka zo amma ba ta wa duk abin da ka gani zai zo na harkan addini a cikin gurin kawai a kowa yana da asusun in ka gani ya zo to ya zo daga waje mu ya zo ya zo ya yi wannan shine kawai ka'ida abin da muka san annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake yake ba a yi da littafi ana kai mutane ba saboda asusun kawai shi kenan kowa da abin da ya rubuta da kansa a rinka tsira shi kenan wani na aikin Allah ne kawai shi kenan amma wani kawai kullum mutane a yi ta zagayawa kuma ba za ka samu ba ka ga taron masallaci an cika masallaci cikin lantarki an an to ruwan alwala ya kamata mu samu taimakon ruwan alwala da sauransu ko ana abin so irin waɗannan abubuwa musulmai ya kamata su rinka samar da abu yi misali na ce wannan eh, masallaci to eh, shin yaya karfin mu yake idan ana so a yi wani abu na aiki ba ya kamata kawai a tashi ce to masallacin nan suna neman kafin kudu da wani guri suna neman ba a kullum ku guje sallah a gurin kuma wani ne zai so kafin a cikin dai shi zo kawai ya gani sai ce bari ya siya musu kafin amma kawai ne za a ce kawai to sai na za a yi kawai don ko ba za ku ba ku da ƙarfin kabe ku shirin kalla a ƙasa har ran da za ku yi kuɗin kuɗin kabe to wannan shine ka'ida in mutum baya yi lazanta akan sosai ba ko ku ko ku sa asusu ko ku bude account kuna sawa kowa ya san kawai aikin Allah ne shike nan kuna yi kuna yi kuna yi wasu ran ke yanzu ne za a yi to ya kamata a yi ta ba sai a amma kullum ka yi wa'azi ka mai ladan wa'azi ina akwai matsala yawa kullum ya kamata mutum kuma cikin abun da kake da shi da shi za ka gina addinin ka yawa ko kana da abu kaɗan ko kana da abu da yawa ba za ku taɓa zama daidai ba dole wani yana da ƙaramin abu wani yana da matsakaici wani yana da mai yawa amma duk in an haɗa kai kawai sai a taimaki addinin Allah kowa ya yi kan amma kawai a rinka harsashen mutane wani ina ganin in muka kai masa zai iya bada dubuwa mutum kai ka je ka kuɗin ka wani wanda motar sannan duka zai iya bari dubu ɗari ma wani kwanne girme ne ba daidai wani ka san halin motar da shi kanin da motar ka sani wani shagonsa zai sa ya ba mu kaza ka san ne harkar shagon ka san yadda harkar su yi? wani gidansa ya eh, san yaya abun yake so duk na abubuwan ba ba ba ba su ne abin da ya kamata mu dinga kullum ah, ba mu da tsari sosai sosai da yawanci za ka yi zamanto al'umma kawai sun kaskanci mafi yawa kullum cikin kwaɗayi a'a wane a ya zama kaza ya kawata mu je ya bamu kaza wane kaza ya bamu kaza a an jima kaɗan ka so magajinsa ina waya baya ɗagawa ina waya baya ɗagawa sai a zai ɗaga wayanka da kana so ya ɗaga wayanka ba ka tambaye shi abin duniya ka gaya masa gaskiya kawai ka nusar da shi alheri ka gaya masa gaskiya ka taimake shi ka masa addu'a wala duk inda yake in kai waya zai daga in bai daga ba zai gobe yi kwanin ba insha Allah amma kawai kai kullum kawai labarin duniya ne ita kawai kai kanka ka sani sai ƴaƴanka sai ɗanka sai kai shi ke nan sai kai waya su duba daga ko ba za ki kira daga baya ba ko a kawai kanka ai Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah yana ganin zukatan mu Allah yana ganin zukatan mu ta ka zubar da darajarka shi ke sai Allah ya tsare ka ta ga kawai kullum muna ta yawan fagan fagan kawai ba mu da daraja da juna duk mun zubar da darajar mun zubar da mutunci shi yasa ba za ka zama kana roƙon mutane ka yi mutunci ba sam ba zai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa maliya la a'budu wannan rajul malamai suna cewa sunansa habib suka yi jingina shi habibun najjar a yi mafi yawa sun tafi kan cewa sunansa dai habib wasu ce habib ibn yusuf to shi ne ya zo da gaggawa yake cewa ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ce wa maliya li la a'budu alladhi fatarani ne ke gare ni a ce ba zan bauta wa wanda shi ya kirkiri halitta ta ba fatsara ni ya kirkiri halitta ta ba tare da ya koya gurin kowa ba dukkan mu nan ba wanda aka kwafe shi a gurin wani ba a yi wani Allah wanda ya wasu mutane masu kama da mu ba har Allah ya zo kwafa a Allah shi ne fatiru samawati wal wala shi ya kirkiri halittar mu kawai aka yi wancan ne wane dan wane wancan shine wane dan wane wancan ne wane dan wane ba tare da za akwai wani irin ta ba babu so da ka Allah shi yayi mu matsayin mutane ya mana halitta irin irin irin wanda yake su haka wa maliya la a'budu alladhi fatarani haka wannan mutum yake ce musu me ke gare ni a ce ba zan bauta wanda shi ya kiri halitta ta ba wa ilaihi turja'una alhali zuwa gare shi za ku koma ko zuwa gare shi za a ne da ku zuwa gare shi za a ne da ku me yasa ba zan bi shi ba ba zan bauta masa ba a aka min dunihi aliha yanzu na tsaya in riki wani abun bauta koma bayan Allah kuna bauta wa gumata ba Allah ba yanzu in tsaya in bauta wa wani koma bayan Allah in yi ne rahmanu bi gurrin na tabbata in ubangiji sai ce in yi ne rahmanu sai ambaci Allah anan da ar-rahman to da Allah subhanahu wata'ala shi ke ba da sauki ya ba da yalwa ya ba da arziki ya ba da sarari ya ba da yanayi mai daɗi a rayuwar duniya to da ke durrin zai kira sai ta in yi ridi ne rahmanu bai ta in yi ridi ne lahu bi durrin ba sai ta in yi ridi ne rahmanu bi durrin in ubangiji ne rahma kaga rahamar ta ta sa duka mu zama marasa lafiya in kan lissafa a cikin mutane mara salafiya su ne kaɗan amma kullum mara salafiya su ne kaɗan amma muna damuwa da 'yan uwanmu da ba su da lafiya amma su ne kaɗan kake samu gida mai mutum talatin mutum ɗaya bayi da lafiya dukkan su sun damu amma dukkan su yi lafiya ba wanda zai ankara suna da lafiya a cikinsu amma daga an ce ɗaya ba su da lafiya duk talatin ɗin na sai su damu wani shine ar-rahman Allah na a ce sai Allah su wani ta'ala cikin mu in abun da ba ma so shine kadan a cikin abun da ba ma shi ne kadan a cikin abin muke so da ƙari a kan ma abin da muke so shi ya fi yawa tsakani daga shi yasa yake in yi rijin rahmanu bi durri in ubangiji mai rahama ya yi nufi na da cuta la tughni anni shafa'atuhum shay'an ceton waɗannan gumakan da kuke bauta koma bayan Allah ba za su wadatar da ni kowai ba in Allah ya nufi mutum da cuta ba wanda yake warkar da shi cuta jarrabawa ke daga Allah wala yunqidun kuma ba za su iya kubutar da ni su tsamar da ni daga damuwa ba in Allah ya sani a cikin ta wani yana nuna musu tauhidi da komawa ga Allah da kuma tabbatar da Allah ne Allah yace inni lallai ni idan inda na bauta wa wasu koma bayan Allah waɗannan gumaka idan in na bauta musu na bar Allah lafi mu mubin wallahi ina cikin bata bayyananniya haka ya yanke ya tabbatar musu yana wannan fa yana faɗa ga manzannin a tsaye ga kafirai a fadar sarki daga wani mai wa'azi ne na kushi shi salihin bawa ne shi ba manzo ba salihi ne kawai ya iso yana goyon bayan manzanni yana kuma karyata abun da mutanen su suka yi saboda haka baya goyon bayan mutanensa ya tabbatar da cewa manzanni su kamata a yi na yace musu inni amantu bi rabbi lalle ni nayi imani da ubangijin fasma'un kaka ku ina shela ni nayi imani da ubangijin tashin fassara aka ce wannan yana magana ne da kafiran ya kalli